الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين دبيه وتر رجب هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبودا da ɗari hudu da talatin da takwas yayin daidai da ashirin ga watan hudu shekara dubu biyu da goma a cikin wannan gari na saminaka a wannan jiha ta ainihin wato karatun da muka yi jiya mun sa masa taki shine daga kin gaskiya sai bata daga kin sunnar annabi Muhammad sai dai a koma bid'a daga kin tauhidi sai dai a koma shirka daga kin imani sai dai a koma munafinci da ba daga lokacin da mutum yake hanyar aljanna to dole kuma sai ya kama hanyar wuta mun gode ma Allah da ya dora mu akan tafarki na sunnar annabi Muhammad malamin ahalari ya yi wata magana da ya ce wala ya hillu lahu bai halatta ga kowane baligi ba an ya fa'ala fi'ilan ya aikata kowane irin aiki ne hatta ya alama hukumar lafi har ya san hukuncin Allah a ciki ahalari ko kamar yadda muka faɗa babu gidan da babu shi kuwa sai ya ce wa yas'al ulama ka tambayi malamai amma wajen koyi sai ya ce wa ya qatadiya bil muttabi'ina li sunnati muhammadin idan za ka yi koyi duk malamin da ba sunnar annabi yake ba malam mai ahalari ya ce kada alkoyi shi yanzu inda mafi yawancin mutane suka samu matsala duk ɗan da ya zo duniya ta hanyar aure alfaharin da yake yi shine ya zo duniya akan sunnar annabi muhammad tun daga wurin aure duk ɗan da aka ce maka ba ɗan sunna ba ne to ɗan da ya samu matsala ya zo duniya ta hanyar da bai dace ba ne to yadda ka yadda a wajen aure kai ɗa ne na sunna to bai kamata ba kuma a sassan rayuwarka kuma ka bijire makarantawar annabi muhammad to yadda muka yadda mu tun daga gurin haihuwa wato aure ‘ya'ya ne na sunnar annabi muhammad haka muka yadda kuma duk rayuwarmu ta zamantu tana gudana ƙarƙashin sunnar annabi Muhammad kuma malam mai ahalari ce su malaman sunna su ne waɗanda allazina yadulluna ala ta'atillah su suke nuna wa mutane ga yadda za a bi Allah kuma suke wa mutane kashedi da gargaɗi da ahir da jan kunne eh ba yadda za a bi su ba malamin sunna bai kira a bi shi sai dai abu Allah abu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to in dai har kana kin cewa kai baka yadda kai dan sunna bane to ya kamata ka koma tun daga bangaren aure ka ce kai auren da ma aka yi tsakanin babarka da mamanka baka yadda auren na sunna aka yi ba kaga daga lokacin duk dan da ya fito ya ce shi ba dan sunna bane tun daga lokacin da za a auri babarsa da babansa to wannan kana faɗa wa duniya cewa kai ɗa ne da ka zo duniya ba ta hanyar da ya dace ba wanda ya zo duniya ko ba ta hanyar da ya dace ba in ya rayu a kan hanyar da bata dace ba ai ba abin mamaki ba ne wannan bai kamata ya zama abin mamaki ba malam muhammad awal ya yi wa'azi allah ya saka masa da alheri cikin abubuwan da ya faɗa na abin da ya shafi ainihin wato wa'azi da ya yi da nasiha wannan kawai za ka ɗaga sai ka ɗora wannan kawai a kai Hmm. zai zauna ya zauna ko ya zauna tunda ba ba kokowa za a yi ba to wannan shine jiya mun fara yin wasu bayanai saboda yanayi na lokaci muka tsaya yau za mu ci gaba a cikin bayanan da malam muhammad awal amir ya yi za mu ji ya yi bayani ya gina wa'azinsa akan abin da ya shafi wato rukuni na kalmar shahada guda biyu wanda tana da la ilaha illallahu sannan akwai muhammadun rasulullah ba wanda ya cancanta a bauta masa a sama ko ƙasa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba bautar kuma ba za mu karɓe ta hannun kowane mahaluki ba sai hannun ɗan saƙon da Allah ya turo shine annabi Muhammad a ciki akwai ɓangarori guda hudu wanda su suka haɗa ma'ana ta Muhammadun Rasulullah akwai ta'atuhu fi ma amara yi wa annabi biyayya cikin duk abin da ya bada umarni ya ce a yi yadda ake so al'umma ta ɗauki annabi fiye da yadda soja suke da doka a gidansu haka ake so al'umma ta ɗauki annabi muhammad na biyu wa tasdiquhu fi ma akbara da gazgata annabi cikin abin da ya ba da labari ya ce yana faruwa ko ya faru ko zai faru to cikin abin da annabi ya ba mu labari zai faru ga hadisi nan ya tabbata a cikin sunan ibn majah da ya kawo shi a babu sabar alal bala in ka iya karatu ga lambar hadisi nan mai lamba ta dubu hudu da talatin da shida wanda ya kawo haddasana haddasana har ya zo daga an abi hurairata ya ce ƙala rasulullahi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce sai ya ci alan nasi sanawatun khadda'at mutane za su ga shekaru na yaudara nan gaba yusaddaqu fiha al-kadhib mutumin da yake makaryaci ne yayi magana a gasgata shi sannan wa yukazzabu fiha as mutumin da yake wato mai gaskiya ne shi kuma ya faɗi magana a ƙaryata shi upside down aka si abu zai koma wanda ya zo da ilimi cikin mutane ilimin ya koma shine jahilci jahilci kuma ya koma shine ilimi gurin mutane sunnar annabi ta koma ita ce bid'a bid'a mutane su mai da ita sunna munafunci mutane su mai da shi shine imani imani ya koma munafunci shirka ta koma tauhidi gurin mutane tauhidi ya koma shirka gurin mutane satakunu sanawatun khadda'a annabi ya ce za ku ga shekaru na yaudara nan gaba duk inda ahalin sunna suke babu wanda yake kafa wani abu ya ce abi kawai kiran da muke yawan mutane kullum shine abi Allah abi annabi Muhammad akan wannan malam Jafar ya rasa rayuwar shi akan wannan malam Albani ya rasa rayuwar shi ko malam Jafar kafin ya bar duniya wata dariƙa ya kafa sunanta Jafariya yake a shiga ko Albani wata dariƙa ya kafa sunanta Albaniya da wuridinta yace a shiga me laifin da suka yi wa mutane shine kawai sun ce Allah ne ubangijinsu shi za su bauta shine Da haka annabi ya ce za mu ga shekaru na yau da nan gaba mutumin da yake maƙaryaci yusaddaqu fi al-kadhib maƙaryaci ya zo cikin mutane a gargata shi mai gaskiya kuma a ƙaryata shi kasan shine abin da ya fi komai ban tausayi shi yasa ka ga babu wanda Allah ya fi aikowa wanda suka fi kowa gaskiya irin annabawa a tarihin duniya ana karyata annaba ko ba karyata su to kai da kake mabiyin annabi Muhammad in an karyata ka kada hankalinka ya tashi annabi ya ce haka za a ga shekaru na yau da gaba wanda gashi muna kallo sunnar annabi ta koma ita ce bida'a gurin mutane bida'a sun mai da ita ita ce sunna annabi ya ce za ku ga shekaru na yau da gaba sannan wayu utamanu fi halka'ilu mutumin da yake maha'inci ne a amince masa wa yukaddabu fiha as-sadiqu mutumin da yake wato mai gaskiya ne a ƙaryata shi maƙaryaci a gaskata shi upside kamar yadda yanzu gashi kana gani kiri-kiri muna gani sannan annabi ya ce wa yi utamanu fi halka'inu mutumin da yake maha'inci ne a amince masa sannan wa yi fi hal'aminu duk kuma mutumin da yake da amana to an dinga tsoratar da shi da yi masa barazana kenan mala bakar goma mai laifinsa a nan ƙasar ba ta shi ya ga mutane za ka gani zan baka misali irin lalacewar da aka kuma kamar yadda muka faɗa jiya muka ce mu ba zagi muka tauhi ba wallahi ba zagi muka tauhi ba da gaske domin yadda muka kunna jiya idan zagi ne to sashe ya yi ma ainihin wato sashen su zagin da mu ba ma yi irin ba ma yi musu irin wannan ainihin wato zagin ba ma musu irin wannan ainihin wato zagin cikin misalan da zan kuma bayarwa na zage-zage da suka yi bari ka ji har da kutuntume kutuntume da aka yi wanda ba mu muka yi ba su suka wa ainihin wato junansu kuma za ka ji wanda aka dannawa zagi za ka ji kowa ne ne sai da da lokaci musu kwana mu shiga fagen hakika da makaryata su gane makaryata ne su ba san komai a hakika ba na rantsa muku da Allah shehunansu ba su yi wusuli ba ballanta nasu ku ba mu labari idan shan su tijjani ya yi wusuli bai yi wusuli ba sai da wasu na yi faɗa haka a taron da aka yi da amirin zai lokacin da aka fara aka zuba shi a cikin suluki gudowa ya tsaye da kayan sa da yi suri ba to yaya tafarkin wanda bai yi suri ba za ta kama ya makawa zai ja makawa shi ta duk abin da suke tafiye ne wannan dan kadiriya ne yake ce mashi shehu na makahu da haka ya ce ya makahu zai jawa makahu an fahimta yi ya makahu zai jawa makahu bari mu ci gaba da jin shi tambaye suke yi hauka suke yi na rasa muku da Allah da a ce wannan ɗan lokacin yana raye sai na surfa masa tsajin da sai ya dawo ƙwarangul lahin nan kun san kowa yake ce ma ɗan lokaci to za ka ji gaba da cin kowa yake ce ma ɗan lokaci da su da san komai ba idan yardajjen Allah ne ko yardajjen manzon Allah ne zan so ku kutumar ubansa idan yardajjen Allah ne mu me ya faru ne gabansa me yake faruwa ne me yake faruwa a'a ba ruwan inji ba laifin inji ka tsayar da yau ba ga wuta a nan ba ba me ba mai ne zakira su da san komai ba idan yardajjen yardajen manzon Allah ne zan so kutumar ubansa idan yardajen Allah ne mu zaba mu hada gaban ubangiji Allah ya sa masa kuje tafi aljanna amma ni dai na kare manzon Allah kuma na san Allah ba zai wulakanta ni ba ko saboda inna wa zan zaga su ji zafi a cikin zuciyarsu ba shehu Ibrahim ba dan kutumar ubansa kun ji kutuntuma kutuntuma ko an ce wa shehu Ibrahim din dan kutumar to ba sai na karasa ba ba za a ja bakina ba wannan kaɗan daga ciki kenan annabi ya ce za a ga shekaru na yaudara nan gaba mutumin da yake makaryaci ne ya faɗi magana a gasgata shi mai gaskiya ya faɗa a ce ƙarya yake ɗan bida'a ya zamanto yana da gaskiya cikin mutane ahadis sunna mutane su ɗauke shi makaryaci wanda ya zo da tauhidi ya zamanto mutane su ɗauka shine mushirikin, mushirikin kuma a ɗauka shine mai tauhidin yanzu cikin maganganun da malami garin nan yana fama da matsaloli don girman Allah idan kaga an tashi an tafi gurin malami an ce a nemo abu kaza da kaza da kaza za a haɗa a yi abu kaza da kaza malaman sunna ne suke ɗaura gindin a haka ko malaman bida'a ne eh bari ka ga wani bidiyo nan yanzu wanda yake da ban tsoro ƙwaron gasken gaske don ka gane cewa muna cikin hatsari ba na wasa ba a makabartar kawo ne ta kai matakin da kullum idan aka binne mutum aka tafi washe gari sai a zo a samu ƙasar kabarin an kwashe ta gabaki ɗaya ƙasar kabari ana so kullum a gyara alaƙar mutane da Allah ce kyau kafin su bar duniya su kuma ɓata alaƙar mutane da Allah suke a nan zamfara a kaduna aka je aka yi ta kitsin wani yaro almajiri aka tura cikin irin waɗannan malaman wani ya kwakulo ma yaron ido wai za a haɗa ma wani layar ɓata dan ba ɗanka aka kwakule ma ido ba in ana cewa ba mutanen kirki ba ne kana cewa mutanen kirki ne Allah ya jarrabe ka wata ran kai a danne ka kwakule maka ido su suka turo lokacin za ka gane karatun da muke saboda ba ɗanka aka turo a ƙwaƙwale mai ido ba kaduna aka je aka yi ta rigima da kafofin watsa labarai suna sa rigimar daga ƙarshe ba mu sanya aka ƙare da ita wannan rigimar da aka ainihin wato ta yi ba wannan yana daga ciki wannan da abin ya tsananta sai mutanen gari suka yi mitin cewa to ya kamata a samu wasu su dinga kwana a makabartar ranar da wasu suka kwana a makabartar bar za ka ji abin da ya faru wannan shi da ya kwana a makabartar ran da suka kama wani ya zo sanya laya a cikin kabari ka gane cewa mutanen nan ba su da wata alaƙa da Allah والآخرة التقوى فلا عدوان إلا على الظالمين ربنا آتنا الحكمة وحسن الإصرار ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا هو مسلم أتكلم muna cikin makabarta a nan a kawo a sabon kawo bajin street wadda da da masallacin street mun A wata gawa ne da ta kuna wani mutum mutum nemi da samun labarin abin da yake faruwa muke ganin ya kamata mu yada mu yan uwan musulmai idan a taru a ji tsoron a tsawo ma har ta ji tsoron abubuwan da ke faruwa da shi za ku yi bayani daga bakin wanda abin da faru a gare shi assalamu alaikum malam Allah me sunanka Malam Aminu da Allah kaɗan ba mu labari a takaice game da abin da ya faru abin abubuwan da ke faruwa a cikin wannan makabartan kamar akwai kwanaki da muka zo daga can ɓarayin ga an kwashe ƙasan kabari ƙasa complete haka na kabarin ruka guda uku Su daga nan dai muka ɗan fara sa ido a kan makabarta to ranar laraba rana ita yau karfe ɗaya na dare ina cikin makabartan sai na bi wani ya shigo cikin makabarta ina kallon shi har ya shigo cikin wani kabari ya zo ya tona ya burna abin da zai burni to bayan ya kusa fita ne sai kuma na cin mai dan dai har ka ɗan samu na buɗe sau biyu ya haura katanga ya gudu daga bisani sai na ci na direban motan mace ce dan na ji muryar ta tana cewa kai sauri mu tafi ke sauri mu tafi da muka zo muka warware layan ga abubuwan da muka gani da muka warware su da abubuwan da muka gani layan da wani ruwa wannan da ruwa yi shi fari ne amma suna dinga shi yadda ya zama jawo ga wannan kunama ce a lokacin ta ma sabuwa ce amma saboda ta fi tushe ta sai kuma wannan kwan wanda duk gaba ɗaya ne muka same su a kamar kuma abin da ke rubuce a cikin layar da muka warware shi ne Allah ya raba alkafin Muhammad da uwar gidan shi rabi da ɗaɗin shi kamar yadda ya raba na cikin wannan kabarin da rayuwar shi saboda haka mutane ya kamata an gani ya asiri aka yi gashi nan abin da yake rubuce wata mata aka yi wa kuma don girman Allah suwaye suke wannan aka je aka kai a kabari da kunama da kwai aka hada da wani ruwa aka ce ta binne aka rubuta yadda Allah ya raba na cikin kabarin nan da shi Allah ka raba wanci da mijinta da 'ya'yan shi aka je aka binne to izala ta zo ta rufe wa mutane shaguna akan wannan sun daina cin kasuwa ba dole su fada da izala ba ba dole su rikici da izala ba kai kana kokarin raba mutane da wannan abun su koma su yi alaka wa? da Allah subhanahu wa ta'ala wanda suke wannan ita ce sana'arsu ka zo ka karantar da mutane su gane addini su saki wannan su koma ma Allah masu irin wannan sana'a ba dole su rigima da kai ba iya karfin ai dole ne su rikici da kai iya karfin da haka duk wanda yake ganin cewa ai shirye yake rigima da mu to shikenan gashi ga gurin nan yayi rigima mu kuma rikicin da zamu yi da kai mun san an buga kamar kwai da dutse ne mun san wanda zai kai labari mun san wanda ba zai kai labari ba to wannan misali ne daga cikin misalai idan malami na Allah ne littafi yake sa ya karantar da mutane bai da alaka da irin wa'annan abubuwan amma an zo ga abubuwa yanzu da ake yin su yanzu ba ka gani yaushe za a ce wannan abin koya ma yara shi wai shine addini fashe a yadda aka mai da addinin annabi muhammad kenan kuma ake so ya sai mun koma haka kai dai da za ka yi ba sai kai ta yi ba a ci daɗi lafiya allah ya ba da to wannan ba shi kaɗai ba ne suna nan da tarin cirin yawa yanzu nan shi yasa wata bida'a za ka ga yanzu bida'a ta kuta hakano kaɗai ake yin ta

ita wannan unguwa ta dala a ranar taku ta hadu wanda ya je unguwar an gafarta mai sai ka ce gafarar kayan gidansu ne in ba don zuwan sunna ba da a nan kasar ba sai da ta kai mutane ana raba aljanna ba wani ya zo ya kalli tara mutane ya ce daga nan zuwa nan ya gafarta musu nan kuma su jira sai shekara mai zuwa haka ake yi fa to bari mu ci gaba da jin shi mu sai dai wanda zai dauka nan gaba kamar yadda wani babban shehi zai yoyi alhaji babban gida mazaunin saudiya yana zuwa saudiya yana dawo to ya kirka mutane akan wannan abu yanzu ga halifar shan akan dutsen jala duk wanda ya hau dutsen jala zai je sauke ma naira dubu daya babban mutum namiji dubu daya mata ɗari biyar biyar to yanzu dai yau dai an ji wasa ga baki dai a cike kuma ya ce duk wanda ya hau kan dutsen nan a daidai ya gaishe sauke ma dubu daya ko ɗari biyar to ya ce tabbas wanda mutum sa baki ɗaya gafarta masa sai dai waɗanda zai ɗauka kuma notice na shekara mai zuwa to don haka gashi nan dai shi alhaji baban gida ya je can ya haɗa halifa sa to a matsayin na ɗan jarida ni dai ban samu zuwa gurin halifa dan kasa ba to alhamdulillah to amma dai wannan ya isa shaida ya isa shaida dai ga shi nan dai yanzu akalla wajen mutane dubu nawa ne suka zo wannan guri sun girka wannan unguwa akan cewa dukkan wanda izo wannan unguwa a rana irin ta yau to zinufansa baki ɗaya. magafurun lahuri haka alaiwa baban shi to shi dai alaiwa baban halifa ta tana can a sama yau dai kan miya sadaka je har da ɗan shila da shanu saboda gaskiya an sassauke masa abubuwa iri-iri to ba mu sani ba dai ko yana taimakawa makwatansa ko ba ya taimaka taimakawa makwatansa wannan mu yadda fa addini ya zama kenan fa saboda tsabar renin wayo Ya yasa muka ce daga yanzu duk wani mara kunya da ke nan kewayen to lokaci ya da zamu kwankwashi kansa wallahi muna yanzu nan hannuna ya tilfari na da zamu ne tilmuri abubuwan da ke ciki kaɗai na rantsi da Allah ba ɗan da ya kare su in kuma da wanda ya saga gashi? Bai baiti ɗaya zan ja maka a ciki inda za a ce in an je lahira tijjani yana da matsayin annaba arba'in kuma haka kuke so a zai addini abota ma Allah a ciki wai dan rashin mutunci wasu ma har su je kofar gidan malam wai an zo maulidi kofar gidan wai shugaban yan izala mu mutum ba taba mai ba ba ruwan mu da shi ta ci gaba da harkar san mu ma mu ci gaba da harkar in kuma ka taba mu to mun san inda zamu tabo mun sani a kabiran mujrimi ha ta kan zamu faru ba kai dan karamin kwaro ba wannan yana daga ciki yanzu gashi a nan wannan bidiyon da yanzu jikan shehu ibrahim ne ya je nan tawa cikin Nijar ana cewa mai sanya ga Shehu Ibrahim gashi a zaune mai sanya ga Annabi Muhammad gashi a zaune mai sanya ga Allah da kanshi gashi a zaune Ƙariya muke muku ne ba ga bidiyon ba so shehu Ibrahim a

in kana so ka ga Allah to ga shi a zaune ga Allah nan a zaune ga Allah nan ga shi a zaune kana so ka ga shi a bakin su mu Allah mu yafi karfin wannan wallahi wai wannan fa wai wannan shine Allah shi so sai usbara ki magana Allah da kai ne ga shi zaune. Wanda yake da wannan aƙidar dan rashin mutunci shi zai zo ya fatawa ya ce kar abu wani sallah ka aba wani aure. Ba dole wayannan mutanen su faɗa da 'yan izala ba, kai kuma an zo ana baka dakon abu baka san daga ina abin ya taso ba. ka zo ka ɗauka mu wanda duk yake rigima da mu wallahi tausayin shi muke ji mu ma da kake gani ahlul baiti ne fita muka yi ka je ka bincika an baka sani ba kar ka ɗauka cewa islamiyya ne karatu yadda kai karatun allo haka ne kuma ɗariƙan nan mun taɓa wasu abubuwa ne aka kasa ba mu amsa muka fita kai ma za ka iya ba mu amsa sai ka zo ba shi kenan ba yanzu wannan da aka ce wannan shine Allah ne inda amsar da zaka bamu ba sai ka zo ka bamu dan mai karatu saboda kun rena wayan mutane don aka yi magana sai ku ce akwai zahiri da baɗini ba a gane ba ka zo ka nuna mana baɗinin a nan gurin da kai ka gane wanda ba mu gane ba ka zo ka yi mana bayanin a nan gurin ka zo ka yi mana bayani wannan littafin mun yatil muridi wannan kuma littafi ne na yaƙutatul farida a ciki akwai inda suke cewa kada ka kuskura duk abin da ka ga shehi ya aikata ka ce dan mai alaga ta malam domin duk wanda ya ga shehin shi ya aikata abu ko da zahirin abin haramun ne duk wanda ya kokari ya ce ma shehin shi in ya ga ya aikata abu dan me to in an tafi lahira sai ya shiga wuta ba za ka rabota ba har abada suka ce ta takan yi ga shehinka ya aikata wani abu a zahiri ya saba ma shari'a amma kuma a baɗi ne daidai ne da haka idan ka ga shehi ya danna mace yana zana da ita to idan ka ne kana zanan to a baɗi ba haka abin yake ba idan ya karɓi kuɗin ka ya ci to a zahiri ne ya karɓi kuɗin ka amma a baɗi ba haka abin yake ba suka ce na haka ka zama a gaban shehi kaman gawa a gaban mai wanke ta ya dinga jujjuya ta kawai yadda ya ga dama haka ya kamata ka zama mu kuma da ba bayan ka bane ya zama zama haka ai ba zai taba yiwa ba wannan karatun yana ciki ya sa muka ce nan kakabba wanda zai kara magana malam yi magana duk wanda ya magana mu za mu kalle mai wuya wallahi in ko mutum yana in ka isa ba sai ka zo ka ba mu amsa wannan ba dan mai karatu shi karatu ko profeso zaka zama ko gaba da profeso ka'ida ba tana nan a ta na ka'ida ba yanzu gidan lissafi kowa ya san 1 plus 1 nawa ne ba tu ba sai wata rana wani ya zo ya ce a aya ko wata formula 1 plus 1 din nan akwai yadda za a iya zama talatin mutane ba su da ganewa ne sai mu jira ka sai ka haɗa ɗaya da ɗaya sai ya zama talatin ko kuwa tunda kai ɗan mai iya lissafi ne kai ka gane lissafi kowa bai gane ba sai a jira ka sai ka haɗa lissafi Allah shi yadda mu to wannan misali ne daga cikin misalai kawai na bayar ba kan shi nake so in yi karatu ba akwai masu aƙidan zagin sahabban annabi Muhammad da masu aƙidar zagawa annabi mata amma abun mamaki mutane yadda suke tsananta su da su ƙarara ga 'yan izala ba sa fito da su akan masu zagin matan annabi da sahabban annabi muhammad ana yi kuma sai ka ga a zagi matar annabi da mutum a zagawa annabi abokanai gobe kuma sai ka ji ya fito ya ce shi shi ne masoyin annabi muhammad mu kuma tun da soyayyar mu ga annabi soyayya ce ta gaskiya da ba munafunci a cikinta babu wani wanda za mu compromising da shi yana zagarwa annabi mata da sahabban shi babu kuma duk wanda kake ganin zai iya baka goyon baya ka tattaro ka haɗa kai da shi ka haɗa din mu ba mu dogara ga kowa ba sai gawa sai ga Allah subhanahu wa ta'ala yanzu nan gurin ba mu kaɗai ba ‘yan izala hatta shehi usman ɗahir bauchi ya tabbatar da cewa ‘yan shi'a suna zagin sahabban annabi bari ka ji abin da ya faɗa inda ba amma tsakanin musa da allah da ya wani abu wannan kwa inna ma'ana sai ka sa ma'ana duk ƙarshe bayan an ce inna bashirar rabbi da abubakar shi ne kadai Allah ya ambaci cewa shi tayin mazo Allah da cikin Da saboda haka wajibi ga musulmi su rika jin abubakar din na ajika abubakar ya zama ya fi maka uwarka ya fi maka ubanka in kai mumini kirki umar ya zama ya fi maka uwarka ya fi maka ubanka in kai mumini kirki domin ka tabbata annabi ya fi son abubakar akan ubanka annabi ya fi son abubakar akan uwarka annabi ya zan wa kan ubanka annabi ya zan wa kan uwarka to kai abinda Allah ya zo da annabi zo ka zo ko ba abinda ka zo ka bizo abinda Allah da annabi ya zo shi na zo kai yanzu wane ne za a yadda ya mutu a kai shi ɗakin Aisha a ne shi ko da wajen Makka ta yi duniya ba za ta yadda ba to ashe kenan Abubakar da Umaru babu kamar su a duniya in mutum ba annabi bane bai kai kamar su ba ta saboda da da ba da su wato jefar da musulunci ne wannan magana tana faɗi ne kamar har yanzu wani sabon labari ya sake samu na bayan bayan ce na samu kasar daga zariya mai zagi abubakar da umaru yanzu kuma na samu wani karatu wai ake koya wa mutane a zariya din na zagin abubakar da umaru amma amma san an ce wai wani ne ya haka nan wai wani ne ya ce wai in uwarsa tana son sai wani wai a biyo shi to me yasa ban ga irin wannan jaruntaka ranar uhud ba da ranar hanzak da ranar kaiba ai da an gana mana wannan saka inda da gaske ne ranar uhud an dana a wuce ranar haibar an dana a wuce ranar ranar hanzak an dai an dana a to ya ina wannan saka take kirki ba zai iya kayan tallafi ba sai dai ta hanyar hikaya sai ce Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa an dahu da Quraysh Quraysh wa bintayyi wa a'udhu billahi wa Allah ka salati wa annabi da ala yarda kala ai manyan dahutu guda biyu nan na wa da ƴaƴansu mata guda biyu wato Abubakar da Umar da Aisha da Hafsa wa ayi wa annabi salati su balace su su hudu nan yanzu musulmi zai yi wannan tasawuri a cikin musuluncinsa wai a koya wa yara yake zagin abubakar kai nesa da shi in kai musulmi duk mutumin da yake zagin umaru kai nesa da shi in kai musulmi ne shin ka in ka je ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wa kake samun sa a da abubakar da umaru ke zuwa kiya guda biyun nan masoya annabi ne makiya annabi ne suke faɗa ne kawai to haka shehi ya faɗa ya ce makiya abubakar da umar makiya annabi ne sun isa faɗa ne haka ya faɗa to amma abun ban mamaki sai ka samu mutum yana da'awar musulmi ne kuma yana san annabi amma da shi ake goyawa masu zagin matan annabi da abokan annabi a nan gurin ba za ka bar nan gurin ba sai na nuna maka bidiyo da za ka ji an ce Allah ka tsinewa matar annabi gwargwadon yadda halittu suke yin numfashi kai yanzu wani ɗa ne a garin samina ka za a tsine ma uwar shi wanda ya zagi uwar shi suke gaba da zaman lafiya da shi da uwarka da matar annabi muhammad wa ji idan matar annabi na nan in ta miƙe babarka in tana gurin ba ta isa ta miƙe ba don ka san tsakanin babarka da matar annabi tazaran ya fi sama da ƙasa amma za ka iya tashi kai rigima saboda kare mutuncin alfarmar babarka da ta haife ka amma ba za ka iya rigima gurin kare mutuncin matar annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallama to wannan shi yake gazgata maka hadisin annabi da ya ce satakunu sanawatun khadda'a za ku ga shekaru na yaudara nan gaba maƙaryaci ya magana a gaskata shi mai gaskiya ya faɗa a ƙaryata shi gashi nan kuma muna gallo wanda ya zo yake so ya kare mutuncin matan annabi da sahabban annabi a ƙaryata tashi, wanda ya zo yake zagin su kuma in ya faɗi magana a gaggata shi gode ma Allah da muke da ya zamanto ba nan gidan duniya bane kadai za a tafi ainihin wato lahira za a haɗa ainihin wato a can wannan yana daga ciki a nan gurin shi zazzaki ya je maulidi a wajen maulidi saboda yana so ya daro 'yan ɗariƙa sai ya ce duk mai zagin sahabban annaba Allah ya tsine mai bai san ashe tsinuwar za ta kama shi ba sai gashi kuma da suka keɓanta iso iso sai gashi kuma yana tsinuwa ga sahabban zan kunna maka za ka ji za ka ji abin da yake faɗa da bakin shi don ka san mu ba wani mutum da za mu yi masa ƙarya saboda kawai muna so a ba ma yin haka ga abin da yake faɗa. Akwai wani musulmi wanda yake zagin matan annabi. To su zo da ni da ku ki ne ma duk wanda da yarda da annabi ba. Ki ne ma duk mai zagin sahabbai mu ki ne mishi. Muke Allah ki ne ma duk mai zagin sahabbai. Allah ki ne ma duk mai zagin manzo Allah. Allah min Allah ki ne ma duk mai zagin matan manzo Allah. Ko sauran musulmi da ke nan. ka aiki kai kuma kana ta zai to shi nan yanzu ya ubangiji duk wanda yake kan karya kuma ya san karya ce Allah ka karya ya ubangiji ka fallasa shi ya ubangiji ka rusa gidansa idan sun isa su yan halin ne su faɗo wannan a masallatan su juma'a da juma'a an ji abin da ya faɗa a nan ai saboda haka kai hankali akwai wanda suka kwammace da 'ya'yansu zama 'yan izala gara su zama kiristoci shi yasa da da'awar shi'a ta zo suka kwammace gara dan shewaye gari yana ce ma abubakar allah ya tsine mai allah ya tsine wa matar annabi muhammad za a je lahira yi za ku tsaya da kai da annabin ka kasa zagin mamarka watakila mamarka ko sallah ma ba ta yi watakila in tana yi ma haɗawa take watakila in tana sallar ma ba ta sanya take yin sallar ba amma matan da Allah maɗaukakin sarki ya ce musu wa zukurna ma yi tilafi me واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله إن الله كان لطيفا خبيرا الله يأتي واذكرن كتن ما يتلى أبند أكي كرنتا في بيوتكن أتكن تاكنكم na ayoyin ƙur'ani da hadisan annabi Muhammad na na Aisha annabi Muhammad ya bar duniya ya batta bata wuce shekara sha takwas ba sai da ta kai shekara sittin da wani abu tana karantarwa al zahabi da ya zo tarjama a cikin sirar alamin nubala cewa in dai mace ce a duniya idan sa bai taba jin labarin wata malama a duniya ba kamar na Aisha amma baka zagi ba baka ba da ta watakila ma wani mamarsa biye biyan ya take wani ma watakila mamarsa mai ya ce amma ya ɗaga ma mamar shi kafa ta zauna lafiya amma ya zo ya zagi matar annabi muhammad ya ce tsinan ya ce wannan ita ce maganar da ya faɗa a nan gurin a can gaba wani wajen kuma da ya zo da yake isu isu ne sai ya faɗa akasin haka kuma za ka ji akasin abin da ya faɗa lokacin da ya ga isu isu ne ga zagin da yi ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن اللهم الآن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاويه an ji الله ce Allah ابو سفيان الله Abu Sufyan معاويه haka ya faɗa kuma a baya ya faɗa ya ce Allah ka tsine wa banu umayya gabaki ɗayansu banu umayya nan da zazzaki ya ce Allah ya tsine musu matar annabi Muhammad ummu Habiba tana ciki Usman dan aljannatin a duniya mutumin da mala'iku suke jin kunya ba a taɓa samu a tarihin duniya wani ya auri 'ya'yan annabi guda biyu ba sai sai na Usman amma mutumin nan yake haɗawa ya ce Allah ya ƙi ne har da Usman din sannan Muawiya yana ciki Abu Sufyan yana ciki zaka ji inda yake cewa Allah ka tsine mu awwalu da sani da salisu da rabi'u to ka tambaye su wa suke nufi awwalu da sani da salisu da rabi'u amma mutane saboda munafunci ne nifaqa ta cika zuciyarsu wanda yake wa sahabban annabi irin wannan zagin wai kana bara mai ba ai dan ka ba dan izala haushi ka ba mutum haushi a je lahira kuma ka shiga wuta me akai duk wanda ya goya wa banna baya daidai yake da wanda ya bannar wallahi wannan ita ce ka'ida ga abin da yake faɗa ta alaihim min kan la'anatu abadal abidi اللهم أن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعنهم جميعا اللهم خذ أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا اللهم الان الثانية والثالثة والرابعة اللهم الان يزيد خامسة وانا ايتشي ابن دي saboda akwai aƙidar da ake ce mata taƙiyya rufa-rufa za su zo in sun ga ku ba kuke ba dan kuna suna in kun yi magana za su ce ai ƙarya ne su Allah ba sa zagin su shari ake musu su ƙarya ake musu in kuma suka keɓanta isu isu to abinda kuma za su faɗa daban da abin da suka zo suka faɗa kuma ainihin wato a gabanku wannan yana daga ciki wannan mutumin da zan sa bidiyonsa yanzu nan Hassan shahata za ka ji inda yake cewa Allah ka tsinewa na na Aisha gwargwadon yadda halittu suke yin numfashi za ka ji inda yake faɗan wannan magana da kuma gurare da hawwalima ake kira da farin ciki da murna da ranar da nana aisha ta mutu ta bar duniya ta koma zuwa ga Allah ga abin da wannan dan an yake faɗa na san ko ba ka jin larabci ko ya ne in ka dan yi karatu za ka ji abin da ake faɗa وبهتانا من يجلس النبي بدين وبأي جسد عشان يدفنوا مليار جسد سمناه عاد ويا ليتها منعته بس ده منعته وركبت البغلة وصاحت ان هذا عربي يقتصد مني بيتي قالوا لها تجملت تبغلت ولو عشت تخيلت يا ريت اقتصرت على ذلك ضربت جنازة الإمام الحسن بالسهام هل تعرفون ذلك؟ جنازة الإمام الحسن ضربتها بالسهام وقالت لا تدخلوا في بيتي من اكرهه لعنة الله عليك يا عائشة لعنة الله عليك يا عائشة لعنة الله عليك بعدد انفاس الخلائق عن جابن ديتاي يعني. لعنة الله عليك يا عائشة لعنة الله عليك يا عائشة لعنة الله لعنة الله عليك بعدد انفاس الخلائق Allah ya wa matar annabi Muhammad gwargwadon yadda halittu suke yin numfashi da haka ko ka goya mana baya kadiya ce ta kafirci da imani ko kuma a je lahira kowa Allah ya san yadda zai yi shi kenan kawai to wannan shine abin da annabi ya faɗa ya ce satakunu sanawatun khadda'a za ku ga shekaru na dara nan gaba maƙaryaci ya magana a gaskata shi mai gaskiya ya faɗa kuma a ce ƙarya yake wanda gashi nan muna gani mutumin da yake amintacce a tsoratar da shi mutumin da yake maha'inci a amince masa sannan annabi ya faɗa ya ce wa kufi har bida sahabai suka ce wa bida ya rasulallah annabi ya ce za ka ga arrajulu tafi mutumin da yake wulaƙantacce amma shi yake minkewa ya magana cikin al'amari wanda yake yana da matuƙar muhimmanci wannan bidiyo kenan na ƙasashe daga cikin ƙasashe na ainihin wato larabawa yanzu a nan gurin akwai inda har walima suka kira da murna da mutuwa da ranar da na aisha ta mutu ta koma zuwa ga Allah bai yi murna ba zai kira walima ranar da mamashi ta mutu amma ya yi murna ya kira walima ranar da matar annabi muhammad ta mutu ta koma zuwa ga Allah gashi nan walima ranar da na Aisha ta mutu kuma za ka ji an gayyato mawaƙa mutum hudu mace 'yar iska zaune gari ban za a sami naka wacce bai kamata a yi mata irin wannan zagin ba amma irin wannan zagin aka zo aka wa matar annabi muhammad malamin su ne tashi zai magana ya ce yanzu da nake magana da ku ina tabbatar muku aisha a gidan siddiqu tana wuta haka ya faɗa ga maganar da ga abin da yake faruwa Allahumma al'an ababak an ji abin da ya ce ai Allahumma al'an ababakarin Allah ka tsine ma abubakar haka ya faɗa wa Umar wa Usman wa Muawiya mutum hudun nan haka ya haɗa Allah ka tsine wa abubakar da Umar da Usman dawa da mu'awiya in ka sun ce Allah ka tsine ma awwal da sani da salisu da rabi'u to abubakar shine awwalu umar shine sani sayyidina usman shine salisu muawiya shine rabi ne zazzaki ya tsine a can domin imanin mutane da shi a har yanzu bai kai a nan kasan su iya daukar wannan ba su kuma tunda imanin su ya kai a can shi yasa suke fito da wannan yanzu zaka ci in ma baka ji ba barin sake maimaita shi ka ji اللهم لعن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم sai da ya haɗa hadda Aisha da Hausa matan annabi Muhammad ya ce duk Allah ya tsine musu wannan fa ita ce fa aƙidar fa da ake yaɗawa cikin mutane kuma wasu da munafunci ya katoto a zuciyarsa da ƙaunarsu ta annabi ba ta gaskiya ba ce kuma suke dafa musu baya to mu me kake da shi da zaka yi mana kana da wuta kana da aljanna ne da zamu ji tsoron ka baka da shi shi yasa abinda muka fahimci gaskiya ne kawai shi zamu tsaya kan shi da ko duk duniya ba za ta goya mana baya ma mun san Allah zai goya mana baya akan shi kuma Allah yana ba mu gudunmawa bari mu ci gaba da jinsu اللهم وضاعف لعنتك وبأسك ونكالك وعذابك على الذين كفرا نعمتك وخونا رسولك واتهما نبيك اللهم العنهما وابنتيهما وكل من مال ميلهم وحدا حدوهم وسلك طريقتهم وتصدر ببدعتهم لعنا لا يخطر على باله أني أريد أن أثبت أن عائشة بنت أبي بكر اليوم في النار ya ce yana so ya tabbatar wa da mutane yau dinnan da yake magana aisha 'yar gidan abubakar tana wuta matar annabi muhammad tana wuta haka ake faɗa to shi yasa wannan farawa muka yi tonon silili ga duk wata muguwar aƙida kuma ku wanda kuke goya ma 'yan shi'a ba ina so ku sani wallahi babu wani abu da kuka yi daidai kuka haɗu da shi a kan shi duk abin da ka sani a musulunci to saɓaninsa shine shi'anci kiran sallar da kake yi ba iri ɗaya bane da nasu kalmar shahadar ka ba iri ɗaya bane da nasu shika-shikan musuluncin ka ba iri ɗaya bane da nasu rukunnan imanin ka ba iri ɗaya bane da nasu alaula ma ba iri ɗaya bane da naka da kai da nasu kai wanke ƙafa kake su kuma shafa suke shi yasa akwai wata alaula da suka fito da ita yanzu sunan wannan alaulan wani wudu'ul iltimasi idan baka taba ganin irin wannan nau'in alaulan ba gashi za ka ganta yau wudu'ul iltimasi haka suke kiran wannan ainihin wato alwalan wudu'ul iltimasi za ka ga iltimasi yau assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu يعني غمض أعلى مطر مفتح أغطس وشوية من الأعلى إلى الأسفل من الأعلى إلى الأسفل أغطس وشوية بالماء وبعدين أبطس إيدي منه من المرسل إلى الأصابع تشتحد من الأعلى أعيد إلى الأسفل والثانية بعد تسمية من الأعلى إلى الأسفل نفس الطريقة هذا يسمونه موضوعا اعتماديا ونبدأ به أنا وأنتم إن شاء الله تعالى نويت أن أتوضأ وضوءا اعتماديا نويت أن أتوضأ الوضوء الاعتمادي قربة من الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوان من من الأعلى إلى تأسفل بهذا ننتهي عليكم إن شاء الله هاي غسل الوجه ثم غسل اليد اليمنى من من المذبح إلى أطراف الأصابع بهذه التسبيح وصل سعيد وقف وحبيبي وهاي اليد اليسرى أيضا من المذبح نزولا الى اطراف الاصابع ثم أرجع الراس ثم القدمين wannan ita ce alwala wannan ita ce alwala an zo ana ta kawo rikici da hargitsi cikin addini kuma ba ku yadda ba kun bari a ɓata addini kuma a ce ku ne 'yan tashin hankali mun san duk wani makiyin Allah mun tsaya mai a wuya ba da yadda ka iya da mu ne shi kenan wannan ita ce babban matsalar take damu da haka duk wanda aka taɓa sahabban annabi Muhammad aka taɓa matan annabi Muhammad bai ji wani abu na damuwa a ranshi ba na rantse da Allah munafiki ne kuma wallahi tallahi ka shirya amsar da zaka je ka ba Allah in dai za a taba babarka da ta haife ka ka tashi kai rigima amma a taba matar annabi ba ka jin komai a ranka wanda suke taba mutuncin matar annabi kana ganin ai mutanen kirki ne ba su da matsala to wallahi sai dai ka neman ma kanka hanyar da karka bari ka tafi lahira amma duk koran da ka je lahira ka san Allah ba zai kyale sa dan annabi yana da haƙƙi a kanka ko ubanka ne ko ka mutu da haƙƙin shi ka tafi lahira ka san ba za ka onye lafiya ba wanda gara akwai haƙƙin annabi babanka a kanka ka ƙi sauke shi da ka tafi lahira da haƙƙin annabi ka sauke shi ba wallahi ya fi maka sauki da haka mu wallahi wannan abin da kake gani muna yi muna yi ne difa'an an muna yi ne dan mu ba addinin musulunci kariya ba muna yi bane dan a muna namu wani ko dan a bata mu wani ko dan a ba wani haushi duk abubuwan da muka faɗa a nan muka nuna kamar yadda na faɗa abubuwa guda goma a karatunmu na baya cewa nan mutanen su 'yan shi'a kenan alaƙarsu da Allah subhanahu wa ta'ala kullum ita ce ainihin wato shirka alaƙarsu da annabi Muhammad ita ce ƙarya wanda wayannan su abubuwa guda goma da na faɗa a kansu gashi nan alaƙarsu da Allah subhanahu wa ta'ala ita ce shirka a nan gurin akwai wani daga cikin malamansu da yake faɗa cewa ya halatta za ka iya yin sujjada ga wani Allah ba laifi ba ne ga wanda yake faɗa لكن عندنا سجود احترام وتعظيم ممكن الولد يسجد لأبيه احتراما da haka su a gurinsa akwai sujjada ta girmamawa da haka ba komai ɗa zai iya ma baban shi sujjada saboda girmama shi da haka malami ba laifi ɗalibin shi zai iya mai sujjada saboda wa girmama shi annabi muhammad balaraban ƙauye ne ya ga annabi muhammad ya ce masa kai ba zan kira ka zuwa ga abin da yake shine mafi alheri ba ya ce masa wani abu ne mafi alheri ya ce ka shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma ni ɗan saƙo ne daga gurin Allah sai ya ce wa annabi wannan magana da kake faɗawa zai maka shaida a kanta sai annabi ya ce masa tilka shajara waccan bishiya sai ya ce to in haka ne ka ce ke bishiya zo annabin Allah na kiran ki? annabi ya kalli bishiyar tana bakin rafi ya ce mata ke bishiya ta so ki zo annabin Allah na kiran ki? balaraban kawai nan yana kallo bishiyar ta yi gaba ta yi baya ta yi dama ta yi hagu ta ɓaɓɓago ta janyo daga inda take ta zo ta tsaya gaban annabi ta ce assalamu alaikum ya rasulallah ba shi bane busairi yake cewa a li da'a Saji asjaru sajidatan tamshi ilaiha ala saqin bila qadami كأنما ستر سترا لما كتبت فروعها من بديء lokacin lokacin ta zo zo yace kai mata izini ta koma annabi ya ce bishiyar ta koma ya ga ta yi ton ta koma ya ce ka bani dama in maka sujjada annabi ya ce in ban da Allah ba wanda ake ma sujjada shi ya samu yayin da muka fahimci ma'anan wa annal masajida mai wa annal masajida أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد lillahi. masajid dama ya kunshi abu guda uku na farko doron ƙasa ƙasa ta wace ce to masjid ne ai ismu makan ne da haka wannan ƙasar kaka kuskura ka bauta ma kowa a bayan ta in ba Allah ba sannan gabbai guda bakwai ba a goshi ba da hanci ɗaya hannun dama biyu na hagu uku gwiwar dama hudu ta hagu biyar sai daga diganka shida sai wannan bakwai wayannan gabobin na Allah ne kakka kuskura ka bauta ma kowa da su in ba Allah ba shi yasa daga lokacin da ka je kai irin wannan sujjadar shi yasa zaka ga karshen kaskanci gabawa a gurin Allah shine wannan sujjadar shi yasa annabi ce babu lokacin da bawa yafi kusa da Allah irin lokacin da yake cikin sujjada me yasa aka shar'anta sujudu shukuri in wani abu na farin ciki ya same ka ba ma sai ka yi alula ba a ko shi ka faɗi kai ma Allah sujjada da haka maganan a zuba ruwa a ƙasa a sha maguzanci ne wannan sunansa wannan ɗan shiyan ana ce masa abdulhamid al-muhajiri da sunansa nan bari mu ci gaba da jinsa mu ji me yake cewa mu hada hada la yuqal lahu kafir idan عندنا sujud واحد ممكن يسجد احترام يسجد لأبيه kun ga irin sujjada ko irin sujjadar da suke cewa su ya halatta a gurinsu malami zai iya mawa ɗalibi gashi nan irin sujjadar da ake yi gaba guda bakwai irin wacce banda Allah ba wanda ake wa ba wanda ake yi dan haka alaƙar su da Allah subhanahu wata'ala ita ce me shirka sujud li muallimi li ustadihi yahtarimuhu اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا الله يعبدون إلها واحدا لا su da Allah shi ne mai shirka akwai bidiyo minti goma lokaci ba zai bayar ba mu kunna shi amma ma kunna shi a wani gurin sannan muka ce alaƙar su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce ƙarya abinda annabi bai faɗa ba su zo su mai ƙarya su ya faɗa wanda ya tabbatan ya faɗa kuma su ƙarya ne bai faɗa ba sannan alaƙar su da mai alƙur'ani shine jirkitawa shi yasa wanda ya zo ya same ni ya kawo hadisin in yi tarikun fikum saƙalai annabi ya ce ya tafi zai ban mana nauyaya guda biyu na farko littafin shi na biyu halin baiti sai na ce masa to ai daga inda ya kamata a fara gane wa zai rike wasiyar annabi a fara daga qur'ani annabi ya ce ya tafi ya ban mana nauyaya guda biyu ya mana wasiya na farko littafin Allah na ce dan girman Allah da ni da kawai ya fi iya qur'ani an fahimta ai wa ya fi iya karatun qur'ani yanzu kaka malaman duniya in ka ga mutum a shi'a yana da wani abu na ƙur'ani na rantsi da Allah ya samu ne kafin ya shiga shi'a ba wai yana ciki ba yanzu wannan mutumin wannan mutumin yana daga cikin mutanen da bakin su ba shi da kyau gurin zagin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma wallahi bari zaka ji ayoyi wasu ayoyi yake so ya ja amma wallahi ayoyin sun kasa jawa kuma allama ne ba zai iya jin ayoyin ba gashi nan amma ai cikin bidiyon da zan kunna a wani karatun akwai inda yake faɗa yake cewa ariel sharon na isra'ila idan yana da kare ya rantse da allah karen ariel sharon na isra'ila ya fi abubakar da umar su dubu eriyar taron na isra'ila shi a kankin kanshi kafiri ne ba ba shi ba a'a karen eriyar taron ɗin ma ya fi abubakar da umar sau so dubu kuma abubakar da umar ɗin nan yanzu haka da ake magana suna kwanta kabari ga annabi muhammad ga su wa ake so a ci mutuncin shi idan za a je a rufe annabi da mutanen da kariya ma fi su so dubu wulakanta annabi aka ko mutunta shi aka yi haka wannan mutumin yake faɗa amma sai ga shi matsayaci ko karatun ƙur'ani bai iya ba bari za ka ji salamun alaikum tafaddalu أهلا سؤال أهل القبور هل هو من التوحيد أو من الشرك سؤال أهل القبور هل هو من التوحيد أو من غاية الأمر إني فعلت شيئا عبثا شيئا عبثا نعم. يا شيخ نعم نعم نعم سألتك هل الرحمن الرحيم قل اعملوا فسيرى الله عملكم لا ينكره إلا تنكره ينكره إلا صلى الله عليه وسلم رحيم علينا وبالمؤمنين رؤوف رحيم لقد من الصفيت عليهم الصلاة والسلام كذلك صاحب الكرامات والمعجزات وخوارق العادات لا ينكره إلا معاند مكابر مراوغ هذا واضح هذا ثاني ثالثا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيم علينا وبالمؤمنين رؤوف رحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم وفي آية آية آية آية آية آية آية آه... ولقد من الله على المؤمن إذ بعث فيهم رسولا فيهم لما يكرنت آية بفا بركة آية قبل دي كرنتها مقام أخرى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما إن عزيز عليه ما إن عنيتم بل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه بل ما عنيتم بسم الله الرحمن الرحيم فإني حافظتي لا يساعدني بعض الحين kun ja wanda ya faɗa laƙar ja a kumce yake so ya kawo amma ta daga ƙarshe ya ce wallahi an san ƙwaƙwalwar shi tana da matsala gurin hadda wallahi amma kuma shi yake iya buɗe baki ya ce gara iriyar sharan na isra'ila da abubakar dawa karensu dama duk lokacin da ka ji allah ba dole allah ya jarrabe ka da bala'i ba to in zai ja ayoyi guda goma to tara ba daidai zai ja ba haka yake yana bibiya program ɗin shi to wayannan kuma su ne ulama'u shi yasa akwai malamai dama magada annabawa akwai malamai magada arnan baya kuma to irin wayannan malamai magada arnan baya ne ba malamai magada annabawa ba don malami magajin annabi ba yadda za a iya zuwa zagarwa annabi abokanai bayan rasuwar annabi muhammad to akan wannan ne wannan rigimar da mutane suke gani duk wani mara gaskiya sai ya naɗa hannu wajen siya ya rigima da ba za kuma ka iya ba in kuma kana ganin za ka iya gamu ga ka da haka alaƙar su da Allah ita ce mai shirka alaƙar su da annabi Muhammad ƙarya alaƙar su da ƙur'ani shine mai jirkitawa alaƙar su da matan manzon Allah zagi da ƙazafi kuma kun ji yanzu nan irin zagin da aka yi musu sannan alaƙar da sahabban annabi Muhammad shine mai zagi da kafirtawa kuma kun ji sannan alaƙar da matan musulmi shine mai mutu'a dama in kaga saurayi ya ji ya shige addinin shi a yana fiki fiki da ido to wata fa'ida ce ta zaunar da shi ciki ka san duk addinin da aka ce akwai wata fa'ida a ciki to sai da hali yaro ne yana yin zina yana jin tsoro sai aka zo aka ce mai aga wani aure in ma in yi auren so hudu to za su zauna daraja ɗaya da annabi muhammad a kiyama Aka suka faɗa kuma suka tsoratar da su suka ce duk wanda ya yi auren ya je lahira wanda ya ke ɗan shi'a ne ya tafi lahira bai taɓa auren mutuwa ba sai ya tashi da yankakken hanci ranar alkiyama to ma dole ka je ka auren mutuwa ba nan ka tashi da mutalalan hanci sannan alaƙar su da malaman addinin musulunci shine mai suka yanzu nan abin ban mamaki da tausayi wani daga cikin malamansu wani abu da yake kafa hujja da shi a matsayin istidlali wanda ya kamata ka tausaya masa a sanda yake yin ainihin wato magana raddi yake yi yana cewa daga cikin abin da ke nuna jahilcin Bukhari ya je ya ɗibo ruwayoyin da ba su tabbata ba daga malaman da suka gabace shi ya zo ya saka a cikin littafin shi ya inganta su shi ya sa bukari ya samu ainihin wato matsala kana bibiya sai ka ga mutanen da yake cewa bukari ya ɗibo daga gurin ya saka a cikin littafin shi wani bukari ya riga shi rasuwa da shekara wajen ɗari bakwai ma amma ya ce wani bukari ya ji ya ɗibo ya saka a cikin littafin shi kamar yanzu ne kamar yadda zaka ji wani sai kawai ya minke ce ai abin da ya sa ibnu taymiya ya lalace saboda ya karanta littattafan dan abdul ne shi yasa ya lalace tsakanin <laughs> dan abdul da ibnu taymiya akwai shekara wajen ɗari nawa amma saboda bai san karatu ba bai san tarihi ba sai zai ya kawo wannan kisa wanda abu ne da ya kamata a tausaya mai lokacin da yake wannan ainihin wato maganan Allah madaukakin sarki ya tsare mai ya tsare mana imanin to abubuwan suna da ainihin wato tarin yawa kwalen gasken gaske bari mu gwada wannan ko shi ne gashi nan aljahil munir khabba لاشنا يتطاول على أصياده أهل العلم لاشنا الجهة الأولى أن الباحث السني يعتمد على كتابي البخاري ومسلم وعندما نرجع لهذين الكتابين فإن البخاري ومسلم صححا الروايات ليس من عندهما ليس من عندهما فإنما كان تصحيحهما للروايات اعتمادا على كلمات علماء سبقوهما في هذا المجال كابن حجر والذهبي وأحمد بن حنبل وغيرهم فابن حجر والذهبي وأحمد بن حنبل وغيرهم فابن حجر والذهبي وأحمد بن حنبل وغيرهم to gashi ita ce magana ta ƙarshe malaman da ya ce Bukhari ya ɗibo ya inganta daga gurinsu shi yasa bukhari ya samu matsala saboda sun gabace shi shi al-imam al-bukhari fa ya mutu hijira na shekara 256 shi kuma al-imam az-zahabi ya rasu hijira na shekara 748 billahi alaikum tsakanin mutumin da ya rasu shekara 260 da wani abu da wanda ya rasu 700 da wani abu tazaran shekara nawa wannan shekara 500 fa amma sai ya ce waɗannan malaman sai ya ce Ibn hajar shi kuma Ibn hajar ya fi hijira na shekara 852 amma sai ya ce dalilin da ya sa bukari ya samu matsala saboda ya ɗibo daga cikin ruwayoyin da malaman da suka gabace shi sai ya ce kamar imamu zahabi al'imamu zahabi da Ibn hajar da wani su kuma ga shekarun da suka mutu shi kuma imamu bukari ga shekarun da ya mutu ƙarya a gurinsu ba wani abu bane wanda yake da wahala don haka idan kunne ya ji gangar jiki ya yi mai ya tsira kuma ko gobe wa in uttun uduna wanda duk ya zo ya takara addini to ya jira za mu dawo za mu mai da martani wannan shi ne kuma ga abubuwan da muka kawo in mutum ya ita ya zo ya karyata sa ilmance ya ce abin da muka faɗa a ilimi wannan abin ba gaskiya ba ne ƙarya muka faɗa na faɗi littafi a baya da makamantansu yanzu wayannan su ma sannan na ga malam ya tsaya abu na ƙarshe da zan faɗa zan bayar da shi a matsayin a assignment ga 'yan shi an garin nan masu karatun idan da wanda ya karatun a cikinsu malamin su zazzaki ya yi wata magana yace ce Ali bin Abi Talib yana da matsayi a gurin Allah wanda idan ka cire annabi Muhammad ya ce kab a cikin halittun Allah ka kab babu wanda ya kai Ali daraja ya ce ko Musa ne ko Isa ne ko Nuhu ne ko Ibrahim ne ba su kai Ali daraja ba haka ya faɗa to amsar da nake neman ku nemo mun duk ran da ɗan shi'a ya nemo wannan amsa a Qur'ani na rantsi da Allah ya zo ni kuma zan da ɗan shi'a wannan ita ce ga abin da yake faɗa don kar wani ya ce to ai da aka ci ya ya sabo ya ci ta biya saboda sai tsarin ta ne ne ya wuri to shi kuma an yafi saboda haka to me kake mamaki idan ta sa kuma kace to ai isa annabi ne kun ce eh haka ne annabi ne amma in baya ga muhammadu manzon Allah faɗi duk halittan Allah ka ce kaf ba wanda ya Allah ƙarya da ya ce haka Allah ya ga dama sai ya ce saboda Allah ya faɗa a Ƙur'ani ya ce kara shi kenan kuma da ya ce an jawo shi ya fashe ai shi ya fashe din ai ko ba shi ya fashe ba to ba rigima ba ce matsala ce ta karatu wannan shine abin da muke bin ku bashi idan da ɗan da ita zai ba mu amsa akan wannan mu a aƙidar da mu ahlus sunna muke bauta ma Allah da ita duk wani mutum in dai ba annabi bane shi to annabi ya fi shi daraja a gurin Allah wannan mu ita ce aqidar mu duk kuma wanda yake da sabanin haka ya ce ga wani mutum ba annabi ba kuma ya fi annabawan Allah kakab daraja duk wanda yake da wannan aqidar yake bauta ma Allah da ita arne ne kuma ba ma shakkar gaban fadatta tun daga nan har gaban Allah saboda haka wannan shine assignment ɗin da muka ba ku in kun isa amsa za ku ba mu ba rigima za a yi da haka wannan gari Allah ya ƙara masa albarka yan uwa da maka zo tare da su kuma gobe ma muna nan a garin Allah ya da eh, za ka samu gobe mun zauna ana karatu da malam tun daga safa har mu ba mu da aiki daga koyan karatu sai me sai koyantar da shi shikenan kawai dama kowane tsuntsuwa ya kukan gidansa yake duk wanda yake so ya bautar da kai ai dama karatu zai hana kai haɗa ka da wani abu duk abin da ya kawo ya ce maka Allah ne ya ce ai dole ka yadda mu kuma tun da an ɗora ma a hanyar karatu in ka faɗa mana abu yanzu inda mu ne ya ce haka Allah ya ga dama ai tambaye shi zamu alga ta malam a ina ne to amma nan in ka tambaya duka za su ma wallahi saboda wani annabi aka aiko a shi ma ana mai wahayi ya faɗa ka da haka sai zai faɗa ka Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin mu abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu ladan da ne kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya wa mun mana daidai wa'azi da adatu da nan ne